الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام قسم ترتفع درجاتهم بخلق الآلة إذا استعملوها في طاعة الله وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته الأعمى وغيره وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله ولكثرة الغلط لهذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدم بدون الحرص على فئه المعمول الذي ينفع العبد فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اجلس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تبتغوا عمل الشيطان وفي سنن أبي داود أن رجلين اقتسما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما فكان المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على الأجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمره فقل حسبي الله ونعم الوكيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على الأدب الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي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 wa kullu dalalatin fin nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkamu da wannan yammaci barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo a nan jihar Katsina a kofar Kaura a wannan rana ta talata wato daren Laraba yau ɗaya ne ga Muharram ko yau ɗaya ga safar ɗaya ga safar shekarar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan ɗaya shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karanta littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar bujimin malamin nan abul abbas shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 727 da da kuma wannan shine majalisunmu na na 23 kuma a jerin gwanon majalisai shine na nawa na 67 in ba manta ba satin da ya wuce ibnu taymiya ya yi mana magana akan karama kuma in ce sun ma sati biyu da suka gabata maganar da muke karantawa kenan a cikin wannan littafi dangane da karama inda muka yi magana muka yi bayanin abin da ake nufi karama da bambanci tsakanin mu'jiza da karama da kuma al-istidraj wato talala wanda a satin da ya gabata Ibn taymiya yana gaya mana cewa karama ta haƙiƙa wace ita ce mafi kolin karama ita ce karamar da tafi kowace amfani shine ka samu kanka tsundum cikin biyar Allah da manzonsa lokacin da ka samu al-istiqama wato tsayawa akan tafarkin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama to ka samu dukkan wata karama da ake buƙatar a samu a nan duniya wacce za ta amfani mutum sai da lahirarsa Allah madaukakin sarki ya sifanta waliyansa ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ya allazina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah sune waɗanda babu tsoro tattare da su babu kuma bakin ciki ba sa tsoron abin da za su je su iske kuma babu ainihin bakin ciki tare da su na abin da suka bari a duniya to Allah da ya tashi sifanta waɗannan waliyai wato ya tashi ba ya tashi ba da bayani akan su dan a san ko su wane ne sai ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah to imani da tsoron Allah su ne babbar karama da Allah maɗaukakin sarki zai yi maka a nan duniya domin ita ce za ta amfane ka a nan duniya za ta amfane ka a lahira to akan wannan gaba da ibnu taymiya yake ci gaba da bayani yace wali hadha kana nasu fi hadhihi al-umur ala thalathati aqsam mutane dangane da waɗannan al'amura yana nufin al'amura na karama da mu'jiza ko istidraji ko kace khawariqul 'ada abubuwan da suke faruwa waɗanda suka saba al'ada da aka saba gani suka saba suka saba abin da ka saba gani yau da kullum to waɗannan abubuwa da sukan faru mutane sun kasu gida uku dangane da su qismun tartafi'u darajatihi darajatuhum bi kharqi al'adati idza ista'maluha fi ta'atillah akwai kaso na farko sune mutanen da matsayin su a gurin Allah yake ƙara ɗaukaka yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da wani abu da ya saba al'ada a hannunsu idan ya zamanto sun yi aiki da wannan abun cikin abin da yake biyar Allah ne wato akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake gudanar da abubuwan mamaki a hannunsu kuma su yi amfani da wannan abubuwan mamaki wajen yi wa Allah maɗaukakin sarki da kamar da muka ce karama ya yana daga cikin sharuɗan ta ta zama abinda za ka taimaki addinin Allah da shi za ka taimaka wa addinin Allah ko kuma za ka kawar da wata bukata ta nan duniya amma in ya kasance wani abu ya gudana na ban mamaki a hannunka amma abin nan zai cutar da addini ne to wannan ba a kiransa karama abinda duk zai gudana a hannun wani amma kuma abin mai cutarwa ne ga addini wannan ba a kiran shi karama karama ubangiji yana ba da ita ne don ɗaukaka kalmar Allah don ɗaukaka addini don taimakon mumini duk inda yake ita ke kira karama haka nan ubangiji yakan karrama wani bawansa da faruwar wani abu a hannunsa na ban mamaki domin kawar da wata bukata ta wani lokaci kamar mutanen da suke jin yunwa su yi addu'a sai su ci karo da abinci a gabansu kaga wannan karama ce domin babu shirin kawo abinci a gurin to watakila ma sahara ce sai suka yi addu'a kawai sai suka tsinci abinci a hanya kaga wannan karama ce ubangiji ya soya musu ko kuma kishi ya ainihin tayar wahalaka su saboda suna cikin sahara inda babu ruwa sai suka ɗaga hannu suka yi addu'a sai ubangiji ya saukar musu da ruwan sama ma suka sha suka shayar da abin su kaga wannan karama ce gare su ubangiji ya yi musu domin kawar musu da wata bukata ta wannan lokacin wannan karama ce duk da cewa babu wani babu wani a gurin da ainihin zai kara ɗaukaka ta hanyar wannan karama ta fuskar addininsa amma kuma su za su karu da wannan abu sannan za su ƙara samun yaƙini sakankan cewa a zuciyarsu cewa abinda suke kai gaskiya ne wannan ma ana cikin ta karama amma abinda mutum zai yi kawai mutum ya zo cikin jama'a yana haye da zaki to shikenan sai mai kuma dan ka hau zaki wannan ba wani abu bane da musulunci zai zai daukaka da shi ya zama da karamomi a hannunsu kuma wannan karamar ta zama ta ɗaukaka matsayinsu saboda sun yi amfani da ita wajen biyar Allah mun kawo misalai a baya na karama ta waliyan Allah na gaskiya tun daga tun da kansa habbai da waɗanda suka biyo bayan su wa qismun yata'arraduna biha li'azabillah idza ista'maluha fi ma'siyatihi akwai kuma waɗanda ubangiji zai gudanar da wani abin mamaki a hannunsu kuma wannan abin ya zama dalilin da za su haɗu da azabar ubangiji ranar gobe kiyama saboda za su yi amfani da wannan abin mamaki wajen saban Allah kaga bokaye waɗanda za su yi wani abu na dabo na rufa ido za su gudanar da wani abu na ban mamaki ko su ba da wani labari sannan ya wakala ba wani ba da wani abu ba sai dan su cutar da wannan addinin to kaga waɗannan suna karkashin wannan kitimi na biyu su waɗannan ubangiji ma uku ba zai musu azaba zai musu ba wai matsayin su zai karu ba shi da ya da misali sai ya ce ka bal'am wa ghairihi kamar bal'amu dan ba'ura da waninsa bal'amu malaman tafsiri suna kawo kissarsa a ƙarƙashin faɗar Allah watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard ittaba'a hawa فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ubangiji a cikin suratul araf yake cewa ka karanta musu misalin wanda muka bashi ayoyinmu wato muka bashi ilimi ya san Allah fansalaka minha sai ya fita ya zare kan shi daga wannan ayoyin ma'ana ya yi watsi ya yi fancakali da ilimin da ubangiji ya bashi fa'atba'ahu shaitan saboda haka shaitan ya rika bin sa shaitan ya cin masa atba'ahu shaitan adrakahu shaitan shaitan ya bi shi har ya cin masa ya kama shi ya zama abokin tafiyar shaidan ba kana min al sai ya zamo daga cikin batattu al-ghawi shine wanda man man dalla ala ilmin shi ake kira al-ghawi ad-dallu kuma shine man man dalla ala jahlin wanda ya san gaskiya amma ya take shi ake cewa al wanda kuma ya jahilci gaskiya ya yi aiki bisa jahilci wannan shi ake kira abdal shi yasa ubangiji da ya tashi tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya wanke shi sai ya kore masa dukka waɗannan sifofi guda biyu marasa kyau wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum wa ma gawa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama batacce ba mai yin aiki cikin duhun kai cikin jahilci wa magawa kuma bai zama taɓaɓɓe ba wanda yake yin abu ba daidai ba kuma yana sanin cewa ba daidai yake ba ubangiji ya kore masa dukkan waɗannan miyagun sifofi guda biyu sifar alghiwaya ta fi muni sama da sifar abbalan domin sifa ta abbalo shine batacce bai sani ba watakila da ya sani da ya dawo kan hanya amma wanda ya sani kuma sa kafa ya shura sanin ya take sanin to wannan kaga babu kuma abin da ka iya yi masa domin abin da zaka gaya masa karkari ka gaya masa gaskiya ka ce ga yadda take to daman ya santa watakila ma ya santa sama da yadda kai kake masa bayanin ta yanzu shi ya fi ka sanin ta watakila in ya tashi maka bayanin ta zai maka bayanin ta sama da yadda kai yanzu kake masa bayanin ta to kaga shi yasa bacewar malami yake da hadari sama da bacewar jahili domin jahili watakila in an yi masa bayani ya gane zai fahimci cewa a ashe abin da yake din nan ba haka aka ce a yi shi ba amma wanda yake ya sani ya sa kafa ya shura sanin sa to wannan ya fi hadari shi yasa ba yahudu ya fi kirista hadari saboda shi batan sa bata ne bisa ilimi ba bisa jahilci ba sai ubangiji yayi hushi da shi shi yasa muke roƙon Allah ya kawar da mu wato tafarkin yahudu da nasara tafarkin nasara tafarkin da za mu rinka bautawa Allah ba tare da ilimi ba mu rinka ainihin baragada cikin addini muna zaton addini muke yi wannan tafarki ne na nasara ka dubi addinin nasara kiristoci za ka ga duk baragada ce shirme ne ka rasa me ake yi in ka je coci sai ka rasa ma me suke yi kaga ana wani wake-wake ana rere ana bushe-bushen kendir ana ka rasa ainihin menene ibadar a ciki ka kasa gane malami da wanda ba malami ba to muke roƙon Allah kada ya sanya mu kasance a cikin addinin mu na musulunci mun kama tafarki irin na banasari irin na kirista mu rika yin abubuwa da ka muna zaton addini muke yi sannan muke roƙon Allah kuma ya tsare mu daga bin tafarki irin na bai yahudi mu san gaskiya amma mu sa kafa mu take ta ko mu sa hannu mu rufe ta mu ki yadda ma wasu su santa mu rika faɗa da ita kaga wannan tafarki ne na bai yahudi shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya bace ya saki layi a cikin wannan addini saboda jahilci yake yadda ya ilimi to yana da wani kamanceceniya da yake da shi yana da kamanceceniya da kirista wanda kuma ya san gaskiya cikin wannan addini namu sannan kuma ya kibinta to wannan yana da kama ainihin da daga yahudi to ubangiji yake cewa fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin shaytan ya bi shi ya cin masa ya zama abokin tafiyar shaytan don haka sai ya zamo daga cikin zamammu ya zamo daga cikin batattu waɗanda suka san gaskiya amma suka suka rufe ta walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun ɗaukaka sha'aninsa mun ɗaukaka darajarsa da al'amarinsa da wannan ayoyi ma'ana da wannan ilimi ya amfane shi ya zama wani abin koyi a cikin al'ummarsa walakin na akhlada da ilal ard sai dai ya karkata zuwa ga duniya duniya ya zaba sama da lahira walakin na akhlada da ilal ard fattaba hawa ya zabi duniya kuma ya bi son zuciyarsa walakin na akhlada da ilal ard fattaba hawa فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحد أو تتركه يلحد Allah ya ce misalinsa misalin kare ne wanda in ka kansa ka ainihin kai masa farmaki za a ga yana dalalo harshensa yana shasheka haka in ta turko in ka kyale shi ma za ga yana dalalo harshensa wato ko ka bi shi a guji ko yana kwance yana hutawa su dai a waje suka ce dabbobi suna yin wato Allah wato suna dalalo harshen su waje yayin da suke jin kishi ko suke jin yunwa ko suka gaji amma ban da kare shi a kowane a kowane lokaci harshen sa a waje yake sawa'un ya yana jin yunwa ko kuma bayan ya koshi yana inuwa yana hutawa harshen nan a abin nan ashe kaga waɗancan mutane ko kai musu wa'azi ko ka kai musu wa'azi wannan ba zai amfane su ba kamar yadda kare ba yadda za a iya daina wannan fito da harshen nasa ko ka bashi abinci ko ka bashi abinci harshen nashi zai ci gaba da zama a waje su ma waɗannan ko kai musu wa'azi ko kada ka yi musu wa'azi ba za su daina abin nan da suke yi ba to wannan tashbihi ne da yake nuna munin abin da suke kai wato kwatance ne ubangiji yayi da ya kwatanta su da kare dan ya nuna munin halin da suke ciki to waɗannan ayoyi sun sauka sun yi bayanin waɗannan wannan mutum amma ba su yi bayanin wane ne ba to a ƙarƙashin ta aka yi ruwayoyi daban-daban daga wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai akan wane ne wannan wasu su ce munafiki ake nufi wasu su ce ana nufin umayya ibnu abi salt wani mutum wanda ya rayu a jahiliya mawaki ne ya rayu a jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ma tafi kasar sham ya dauko addinin kiristanci ya zama yana wa'azi a cikin al'ummar larabawa kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi a cikin su akan su bar abin da suke yi na bautar gunki su bauta wa Allah shi kadai da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kafirce masa maimakon ya ce ya samu abokin tafiya abin da yake faɗa din nan gashi Allah ya aiko shi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kafirce wa annabi dan hasada don yana tsammanin shi ne za a aiko sai kuma ba shi din bane sai shi ne shi kenan sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan hasada gare shi to wasu sun ce shi ake nufi Allah ya bashi ilimi ya san gaskiya amma kuma ya sa kafa ya shure ta wasu kuma sai suka ce ana nufin wani mutum da aka yi a zamanin annabi Musa alaihi salam ana ce da shi Bal'am ibn Ba'ura wato sunan shi kenan sun ce wani masani ne da ubangiji ya bashi ilimin littattafai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar gabanin annabi Musa da wanda ya saukar wa annabi Musa din Allah ya ba shi ilimin waɗannan wasu ce mutum ne wanda yake saboda ibadarsa ana karɓar addu'arsa duk sanda ya yi duk sanda ya yi addu'a ana karɓar addu'arsa to me yasa ubangiji ya sa shi ya yi misali da shi a cikin wannan aya ya kwatanta shi da kare to nan ma kisoshi daban-daban sun zo wajen bayanin haka wata kissar ta ce shi wannan bal'am ibnu ba'ur an bashi addu'a guda uku aka ce ya roƙi ubangiji abubuwa guda uku da za an sa masa wato kamar an bashi confirm akan addu'o'i uku an lamunce masa wannan kada yayi tsardar za a karɓi waɗannan addu'o'i to matarsa mummuna ce yadda labarin yake cewa yana da mata mummuna da nima sai ta roƙe shi dan Allah ya addu'a ta zama mai kyau sai addu'a sai ta zama kyakkyawa ta fi kowa kyau a cikin banu isra'il daga nan sai ta yi masa tawaye kuma sai ta zama yar iska shi kenan sai ya addu'a kaga ɗaya addu'a ta tafi saura biyu sai kuma ya sake yin addu'a Allah bai da ita kariya sai ta zama kariya tana yawo mutane na nuna ta a gari ana binta ana jifa sai 'ya'yanta suka zo kaga addu'a biyu ta tafi ta yayin da suka zo suka ce masa suna kuka suna cewa yanzu baba haka zaka kyale babanmu mu ana nuna mu a gari ana zagin mu ana zantan mu ka roki Allah ya dada ita mutum sai ya roki Allah sai ta dawo kuma mutum kaga addu'o'in duk sun tafi a shirman banza a shirman mutum to haka wasu suka ce wasu kuma suka ce shi wannan mutum yana yana wato ainihin cikin mutanen annabi Musa annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa alaihi salam ubangiji ya ce da shi ya gaya wa mabiyansa cewa su shiga baitul maqdis sai aka tura shi akan ya je wannan alqawul jabbarin da ubangiji yake ya faɗa inda fiya qauman jabbarina ce ya je gurin su tattauna ya kirawo su zuwa ga musulunci watakila ma za su yadda ba tare da yaki ba a shiga garin don za su musulunta da aka tura shi a can sai ya je ya ga duniya yadda take aka nuna masa dukiya aka ce da shi kawai in ya yarda ya karbi wannan dukiya ya zauna cikin su ya addu'a Allah ya halaka annabi Musa da mabiyansa shi shikenan sai ya yarda ya karbi wannan dukiya ya shiga cikin waɗannan mutane gashi dai shi wakili ne an turo shi ne domin a tattauna da shi amma da ƙarshe ya juya akala ya koma cikin waɗannan mutanen kafirai saboda haka ya yi addu'a annabi Musa alaihi salam da mutanensa suka kasa shiga baitul maqdis suka zauna a cikin ti to shine shi a annabi Musa a yadda kissa take cewa shi ma annabi Musa ce to ya ubangiji tunda karba addu'arsa ni ma ubangiji ka karba addu'a ta akan sa ka zare wannan ilimin da ka bashi ka kwace wannan sanin da yake da shi shine aka kwace wannan sanin da yake da shi ya zama kamar kare ba abin da ya sani ya zama kamar jaki ba a fahimtar komai ya zama da kiki wanda da malami ne haka wannan kissar ta ce wata kissar kuma ta ce a dama a cikin mutanen yake su waɗannan kafiran lokacin da annabi musa ya zo da rundunarsa zai shiga garin sai mutanensa suka je suka mararece masa cewa yanzu muna tare da kai zaka bari waɗannan mutane su zo su yaƙe mu su jarabin mu su mutuncin mu kai addu'a Allah ya hana su shigowa wannan garin ya ce ya zan yi addu'a bayan annabin Allah ne tare da shi akwai muminai tare da shi akwai mala'iku suka dai ce masa suna ta koke-koke ya yadda zai yi addu'a ubangiji ya hana annabi musa shigowa garin to wannan shine bal'am Ibn ba'ur to kissar wannan mutum babu inda ta zo a cikin hadisi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake hikaitowa shine abin da aka tsinta a cikin littattafan ahlul kitab to yana cikin isra'iliyat kuma babu inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ishara zuwa ga cewa wannan aya ta sauka ne domin bayanin wannan mutum illa iyaka an samu wannan kissa a cikin littattafan ahlul kitab sai ake ainihin misali da ita wajen fassara wannan ayar wato kamar yadda bal'am ibnu ba'ur ya kasance a zamanin annabi musa haka wannan ayar take magana akan dukkan wani wanda Allah zai ba shi ilimi ya danne ilimin nasa ya yi aiki da jahilci ko ya daka ta jahilai a yi barna a doron ƙasa ko ya zaɓi duniya saboda wani abu na duniya ya saki hanya ya yadda ya yi wa musulunci ka tobara wasu suka ce wannan aya abinda da take magana a kansa kenan in an ɗauko waccan kissa ɗin wacce aka samu cikin littafin banu isra'ila bata wuce ta zama kawai misali dai ba amma ba wai ita ce hakikanin wannan ayar tana magana akan bal'amu tana magana akan dukkan wani wanda Allah ya bashi ilimi amma bai aiki da ilimin sa ba shi yasa kissan bal'am ba za ka samu wani isnadi hatta wasu asani din da ake jingina zuwa ga ibnu abbas za ka samu wasu inganta ba saboda haka ana kawo shi ne a matsayin misali shi yasa anan ma ibnu taymiya ya kawo shi a matsayin misali yace ka bal'am wa ghairihi da waninsa saboda haka dukkan wani wanda Allah zai bashi ilimi amma ya sa kafa ya danna ilimin nan kuma a yi tabarna da shi watakila ma a rika yakar gaskiya tare da shi to wannan yana da nasibi a cikin wannan aya watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan to kaga wannan shi wannan mutum ubangiji ya bashi wani abu na karama tunda har zai daga hannu yayi addu'a a karba addu'arsa to da ya kamata yayi amfani da wannan dama wajen taimakon addini ba ya yi amfani da wannan dama ba wajen yaƙi da addini ko da yaƙi da waɗanda suke yada addinin wanda duk ya yi haka to ubangiji maɗaukakin sarki zai mu'amalanci shi irin yadda aka mu'amalanci bal'am ibn ba'un wa qismun takunu fi haqqihim bi manzilati al-mubahat wasu kuma wannan khawariqul ada sukan kasance wannan abubuwan mamaki waɗanda suka saba al'ada sukan kasance gare su kamar dai abubuwan da aka halatta ne wato ba sa cikin abubuwan da zaka ce sun yi sun samu lada ba kuma sa cikin abubuwan da zaka ce sun yi sun samu laifi sun samu zunubi sai dai ka ce wannan mubah ne yana daga cikin abubuwa da suke mubahat lokacin da ya amfani da wannan ba a mahallin da zai cutar addini ba ba kuma a mahallin da zai ɗaukaka addini ba to wannan mubah ne kawai to a baya don mun yi magana akan wannan mutane Allah maɗaukakin sarki yana kinsa abubuwa daban-daban a tare da su wani mutumin ubangiji yana kinsa masa wato wata dama ta duk sanda ya dan buɗe baki addu'a ubangiji yana karɓar sa akwai wannan a cikin wannan al'umma waɗanda ake ce musu mujabu ad-da'awat har ma ibnu abi dunya wani malami abubakar ibnu abi dunya yayi littafi musamman domin tattara kissoshin waɗannan mutane wanda aka yi kafin zamanin sa har zuwa lokacin waɗanda ake karɓa su. a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun sha faɗa irin irin su Anas ibn Nadr wanda yayi rantsuwa cewa wallahi lan tuksara saniyatu rubayya wallahi ba za a ba za a ba za a karya ma yar uwarsa rubayya hakori ba dan ta karya haƙorin wata mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa kitabullahi qisas kai haƙuri, abinda ubangiji ya rubuta shine kisasi kuma tunda ta karya haƙorinta ita ma sai an karya nata a wannan lokaci yan uwan su kuma da sun tire sun tafe akan cewa sai dai an yi wannan kisasi amma daga baya da yayi wannan rantsuwa sai kuma suka yarda cewa za su karbi diya ubangiji ya saurari rantsuwarsa ya kuma kubutar da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la adarrahu daga cikin bayan Allah akwai wanda in yayi wa Allah rantsuwa ubangiji sai ya kubutar da shi sai ya wanke shi daga wannan rantsuwar ba zai yi kafara ba to wannan mutane har ko yaushe ana samun su har ko ina ana samun su ba wasu mutane ne bane da aka yi su suka kare ana ci gaba da samun su illa iyaka wata baiwa ce ubangiji yake kin samu wannan mutum to wanda Allah ya ba shi irin wannan ya kamata ya amfani da wannan cikin abin da zai ɗaukaka kalmar Allah da shi ba abin da zai cutar da wani ba ya yi masa addu'a ta zalunci ta ta'addanci ba kuma zai rika banzatar da addu'arsa ba kamar yadda bal'amu dan ba'ura yayi ya banzatar da addu'arsa yayi ta addu'a a iska a cikin shirme ya kamata ya kasance addu'ar nan yana yin ta a mahalli da zai taimaka wa addinin musulunci ko zai taimaka wa rayuwarsa da rayuwar musulmi a nan duniya irin wannan akwai su a ko ina ana samun su illa iyaka ba yawa ne da su ba والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم كسونا فرقو waɗanda Allah yake gudanar da abin mamaki a hannunsa a hannunsu sannan kuma su yi amfani da wannan abin mamaki da ya gudana a hannunsu wajen yi wa Allah biyayya waɗannan su ne muminai na gaskiya su ne waɗanda suke bin annabi sallallahu alaihi wasallama shugaban 'ya'yan annabi adam sau da kafa الذين إنما كانت الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله annabin da ya kasance Allah ya bashi ayoyi da mu'jizozi da dama domin ya kafa addinin Allah da su wato duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya gudanar a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na mu'ujizozi na ayoyi wanda malamai suke cewa a ƙididdige sun haura dubu wanda suka gudana a hannunsa sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan ubangiji ya ba su ya ba shi su ne domin ya karfafa addinin Allah ya kafa addinin Allah da su ya tsayar da addinin Allah da su aw ya hajatin yasta'ilu biha ala ba'atillah ko kuma saboda wata bukata wacce zai zai nemi taimako ta hanyar ta a bisa yi wa Allah biyayya kamar a ainihin a rasa ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo abin da ya samu na ruwa a kawo masa ruwa ya sa hannunsa a ciki ruwa ya dinga buga ta yan yatsunsa daga nan ko mutane su samu ruwan alwala su yi alwala su yi sallah su sha su shayar da ababen hawansu kaga wannan ubangiji ya bashi domin wato ainihin ya taimaka a bisa biyar Allah saboda sallan nan da za su yi da'a ce ga ubangiji mara ya ce wali kasratil ghalat fi hadha al نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدم بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد saboda yawan kurakurai da ake samu dangane da wannan ka'ida manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana al'ummarsa sakin jiki sakin jiki da rungumar wato aƙidar kadar ba tare da al'akhdhu bil asbab ba ba tare da riko da sababbai ba ba tare da kwaɗayi a bisa aiki a wanda ubangiji ya yi umarni da shi ba wanda zai amfani bawa Allah maɗaukakin sarki ya rubuta komai ya kaddara komai ya rubuta ya san kuma abin da zai faru ko babu abin da zai faru a cikin wannan al'umma a cikin halittar Allah sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya so faruwarsa to wannan ba shi zai sa mutum ya saki jiki ba ya ki ɗaukan matakai wanda za su fishe shi a gaban Allah ya ce ai komai tunda ubangiji ya riga ya rubuta shi kenan shi ba sai ya yi wani aikin a zo a gani ba in ubangiji ya rubuta dan aljanna ne zai shiga aljanna in dan wuta ne kawai ko ma me yayi wutar zai shiga wannan mummunar aqida ce manzo sallallahu alaihi wa ya hana wannan farawa muslimun fi sahihi an abi huraira muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin sa daga abu huraira ta Allah kara masa yarda kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mu'mini kakkarfa shine mafi alkhairi shine mafi soyuwa wurin Allah sama da mu'mini mai rauni wa fi kullin khairun kowane ɗaya daga cikin su yana tattare da alkhairi mumini ka da mumini mai rauni duk suna da alkhairi amma ubangiji ya fi son mumini ka karfa ya fi son muminin da yake kazar kazar wanda yake kai kawo wanda yake faɗi tashi wajen neman abin da zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa don mumini alkhairi ne da shi amma muminin da yake da kazar kazar wanda ake kai kawo da shi wajen ɗaukaka addinin Allah ko yake amfani da abin da ubangiji ya bashi na dama wajen ɗaukaka addinin Allah ko yake amfani da ƙarfinsa wajen ɗaukaka addinin Allah wannan babu shakka ya fi muminin da kawai ya zauna baya wannan duk da cewa babu wani mumini da babu alkhairi tare da shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka ka dage akan abin da zai amfane ka ka nemi kuma taimakon Allah alhirsu ala shay'i al'azmu alaihi wal hazmu alaihi ka dage a kan abin da duk zai amfane ka kuma ka nemi taimakon Allah wato kada ka dogara da karfin da kake ji ubangiji ya baka karfin jiki ne ko karfin mulki ko na dukiya ko na yaya ko na jama'a kada wannan ya ruɗe ka a'a yi amfani da karfin da Allah ya baka da damar da Allah ya baka amma kuma ka rika daga hannu kana addu'a Allah madaukakin sarki ka taimaka min cikin abin da nake kokarin yi domin ko ne za ka yi sai da taimakon Allah za ka rika jin cewa ai za ka iya amma lokacin da ubangiji zai baka damar ta ka yi din in ba ya taimaka maka ka yi din ba sai ka ga ka kasa sai ka ga mutum yana cewa kai inda ni nake da kuɗi ai da na gina masallacin da ya fi wannan na yi kaza na yi kaza sai ta buri ya Allah ba shi kuɗi a lokacin je yake in yana da kuɗin zai yi ko ba haka ba zai ga cewa kai juwa na irin kudin sa duba fa irin kudin sa amma wai shine ana neman abin da za a saya na miliyan ɗaya hana Allah ba mu kuɗi mu taimaki addini <laughs> Allah ka ba mu kuɗi mu taimaki addini <laughs> to sai ka je shi yana ta faɗar haka to irin wannan wani lokaci sai ya samu kuɗin sai ga mu da gane shi ma inda ake addini akwai waɗanda san da ana addinin duk faɗi tashi har guraren da ake rigingimu ma inda ake kai sara sai ka ga da su wani ba a sassare shi wata rana amma yana yin kuɗi sai aka daina ganin shi kuma ba ma yadda ya shigo inda haske yake dan abin da ya ragowa na imaninsa yana ba shi dama ya zo gurin karatun amma can yake shiga cikin duhu ka a gan shi ba zai yadda ya shigo haske ba wai kada a tashi neman wani taimako mai tsoka a tara hannu amma kafin ya zama haka din su ne a gaba gaba su suke zagin ma wasu masu masu aikin alkhairi din irin wanda Allah ke cewa minhum man yalmizuka fi sadaqa fa in utu minha radu wa illam yutu minha idha hum yaskhatu to amma da Allah ya bashi kuma sai ya koma gefe to shi yasa ubangiji madaukakin sarki a yake gaya mana a cikin suratul tauba wa minhum man ahada Allah لئن أتانا من لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون cikin mutane daga cikin munafukai akwai wanda ya rika yi wa Allah alkawari lalle tabbas idan Allah ya bani falalarsa ma'ana ya bani kuɗi shine falalar da yake nufi a nan ya bani falalarsa lalassar da kanna lalle za mu rika sadaka kuma za mu zama mutanen kirki cikin mutanen kirki duk inda ake abin kirki to da mu a gaba shine ubangiji ce falamma atahum Allah min fadlihi bakhilu bihi lokacin da Allah ya ba su falalar tashi ya ba su dukiyar sai su rika ruwa kaga ashe ba wai kawai ka rika gurin ubangiji ya baka ba a'a ka hada da neman taimakon Allah ya baka ikon kai aiki da abin da ya baka wannan shi ne abin da ake dubawa har kullum bawa ba yana duba kudurarsa ce kafin aiki yana roƙon ubangiji ya ba shi damar aiwatar da abin lokacin da aikin ya taso shi yasa ake hada wannan kalmomi guda biyu suka zo a hada a cikin abin nan suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in domin bautar ba za ta yi ba idan ba ubangiji ya taimaka mana akan ta ba shine annabi yace ihris ala ma yanfa'uka ka dage akan abin da zai amfane ka wasta'in billah kuma ka nemi Allah ya taimaka maka wala ta'jaz kada ka nuna gajiyawa kada ka nuna kasawa abinda ake nufi al'ajzu anan kasawa bayan ubangiji ya baka damar ka yi amma kuma sai ka doke ka ki ba wai kasawa ba bayan ubangiji ya hana ka damar yi din kuma ka kasa yi wannan ba hannun ka yake ba wanda ubangiji ainihin bai ba shi lafiya ba ba za a ce ya kasa motsi ba ya kasa abin nan tashi faɗi bai ba shi wannan damar ba wanda bai ba shi kuɗi ba bai ba shi dukiya ba ba za a ce ya ki ciyar da dukiyarsa ba dan da ban babu shi wannan ba a cewa ya kasa wanda ake cewa ya kasa shine wanda yana da damar yayi din amma ya ki shine abin da ake nufi da wala wala ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza idan wani abu ya same ka mara dadi. to kada ka rika cewa da dai a ce kaza nayi to da kaza kaza shi zai faru wato kada ka ringa amfani da kalmar lau da dai a ce ina ma a ce wannan laudin ba ta da dadi ba ta da kyau walakin abinda ake so ka ce qadarullah kaddara ce ta ubangiji haka ubangiji ya so ya ga abin ya faru wa ma sha'a fa'al Abin da ya ga dama ya aikata fa inna law taftahu amala shaytan annabi yace saboda law da dai a ce ina ma a ce wannan kalma ce da take bude wa shaytan kofar shiga take bude aiki na shaytan law kalmar law da dai a ce Allah madaukakin sarki alkur'ani ya nuna mana inda munafukai suka yi amfani da ita bai dace inda bai dace ba inda suke nuna cewa kamar abin a hannunsu yake babu wata kaddara ta ubangiji a ciki ya na laukana lana min al'amri shay'un ma qutilla huna, alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu Allah madaukakin sarki ke gaya mana irin maganganun da munafikai suka rika faɗa a yakin Uhud suke cewa laukana lana min al'amri shay da al'amarin a hannunmu yake da mu muke da faɗa a ji ma qutilla da ba mu zo nan a rika kakkashe mu ba ai ba lalle a fito yakin ba ba lalle a fita ba to kaga anan laudin da suke amfani da ita suna amfani da ita ba mahallin da ya dace ba suna ga abin da ya samu muminai a yakin badar na kisa da a ce an bi ta shawararsu to da ba za a kashe ma kowa ba allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu wanda suke cewa yan uwansu su kuma sun ki fita a tafi yakin da su suka ce da su ma sun zauna a gida ba za a kashe su ba to kaga irin wannan laudin lauce ake amfani da ita domin saddu an sabilillah akwai inda za a amfani da lau kuma ba zai zama laifi ba lokacin da za ka yi nuna damuwar ka da bakin ka akan wani abin da ka rasa na da'ar ubangiji abin da yake biyayya ce ibada ce ga Allah sai ka rasa shi saboda wani sakacinka ya ce kai karatun nan naje ina ma naje da naje da na amfana kaga anan kai amfani da lau don nuna damuwarka akan abin da ka rasa amma na duniya a'a abin da zai amfane ka a lahirarka wannan lau babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da irin ta inda yake cewa la wastaqbaltu min amri mastajbartu lama shaqtu alhadiya da a ce na san abin da zan fuskanta kamar yadda na san abin da ya wuce to da ban zo da hadayata ba kun san lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita hajjatul hajjatul wada hajjinsa ta ban kwana hajjinsa ta farko ta ƙarshe ya kora abin hadayarsa ya kora raƙuman hadayarsa tun daga madina kafin a shiga makka ya samu wahayi daga ubangiji cewa duk wanda bai koro hadayarsa ba to ya warware hajjin da ya ɗauko ya mayar da ita umara wato ya ɗauki hajjin tamattu'i maimakon ya tafi da hajjin kirani ko hajjin ifradi to amma shi tun da ya koro abin layyarsa tun daga madina kaga bai da wannan damar bayan ya umarci ta sahabbai duk su warware niyyar ta hajji su mai da ita niyyar umara shi ne shi kuma yake cewa shi ma da ya san haka zai fuskanta kamar yadda ya san abin da ya riga ya wuce to da shi ba bai koro ya tashi ba kaga anan ya amfani da lau amma a mahallin damuwa akan wata falala da ta fi tsoka da ya rasa an fahimta ko to a irin wannan ya halatta kai amfani da lau amma duk lau wacce zaka ringa cewa zaka ringa amfani da ita ka rinka nuna cewa da a ce ka yi wannan abin da ka kauce wa kaddarar Allah wannan ba ta da kyau irin lauce ta munafukai shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace lakin qulu qul qadrullahi wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amal ash-shaytan wa fi sunan abi daud anna rajulayn ikhtasama ila an nabi sallallahu alaihi wasallam faqada ala ahadihima فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل wannan hadisi yana cikin sunan abi daud yana cikin sunan kubra na nasa'i ko kuma al'amalul yawmi wal laila na nasa'i anna rajulain ikhtasama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cewa wasu mutane guda biyu sun kai kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wato suna husuma sai suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama faqada ala ahadihima sai yayi wa daya hukuncin ba da gaskiya ce kai wani kai ne baka da gaskiya wala ne mai gaskiya faqala al-maqdi alaihi sai wanda aka hukunta shi din aka ce ba da gaskiya qala hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya isa mun kuma ma da abin dogaro wato kamar yana ganin wannan mutum ya zalunce shi ya karbe masa haƙƙinsa kamar ya fito ya ce Allah ya isa Allah ya isa lokacin da ya juya baya yana faɗar haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce inna Allah ya ala alal azzi walakin inna Allah yalumu ala al-ajz walakin alayka bil kaysi fa idza galabaka amrun fa qul hasbi wa ni'mal wakil lalle Allah yalumu yana zargi yana kama mutum ala al-ajz akan gazawarsa walakin alayka bil kaysi sai dai na hore ka da ka zamo mai ɗaukan abu da muhimmanci wanda yake ƙoƙari iyayensa wanda baya sakaci alkai shi da alhazm wa akhdhu al-ihtiyat ka rike ka kada da Allah wa ni'mal ba wai kawai kai sakaci ba sannan kuma idan ka samu abin da ba shi kake bukata ba ko abin da ya faru gare ka ba shi ne kake so ba wani abu ne mara dadi sai kuma ka ce hasbi Allah wa ni'mal wakeel wannan bai dace ba wato kamar waɗannan mutane ɗaya yana jin ɗaya ba ɗayan yayin rinke yake shi ba abin ta ba aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ɗayan ina shaidar ka ba ya da shaida ko rubuta babu rubutu to annabi ne suka biya shi babu babu babu wata hujja a hannu kaga haka shi ne ya jawo haka amma da lokacin da zai ba da bashin an yi a gaban wani ko wasu ko an rubuta kaga shi kenan babu buƙatar a yi ta Allah ya isa ka rubuta eh ga shi ga sa hannunsa ga sai dai su ce eh, a gaban mu aka yi kaga shi kenan ya ɗauki mataki tun farko bai yi sakaci ba to idan ba abin zai fi sa a kai shi gaban wani mutum alƙali duk da sa ya zo da shaidu adalai manyan mutane limamin gari mai unguwa duk sun je sun yi sai da akan cewa a gaban su a kai wannan abu amma alƙali ya sa kama shiri yace ba za a biya ba ba abu hujja to a rashin sai Allah isa kaga anan ya ɗauki matakin duk da ya kamata ya ɗauka a baya amma baka ɗau wani mataki ba baka yi wani kusa ba kuma ka je kai Allah ita wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud haka nan kuma yana cikin sunanul kubra na nata'i amma isnadin sa bai inganta ba saboda haka hadisi ne mai rauni فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن أن يحرص على ما ينفعه النبي sallallahu alaihi عليه وسلم ya umarci mumini a wancan hadisi da muka karanta sahihi na Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mumini an ya harisa ala ma yanfa'uhu yayi kwaɗayi, ya dage yayi kokari akan abin da duk zai amfane shi wa an yasta'ida billah ya kuma nemi taimakon Allah malam yace wa hadha mutabiqun li qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga waccan waccan hadisi yayi daidai da fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka wato ubangiji ya haɗa bauta gare shi da kuma neman taimako wajensa wanda bai Allah bai taimaka masa ba to wannan bautar ba za ta yiwu ba ubangiji ya nuna hanyar da zaka bi ka bauta masa din amma kuma kana buƙatar ya taimaka maka domin ka samu bautata wa Allah man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ka samu wannan inshirahu sadri din wannan shine zai ja ka zuwa ga aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa qaulihi ta'ala yayi daidai da fadar Allah fa'budhu wa tawakkal alai fa'budhu to don haka ka bauta wa Allah kuma ka dogara gare shi ma'ana ka bauta wa Allah sannan kuma ka nemi taimakon sa wajen wannan bautar fa innal hirsa ala ma yanfa'u al-'abd huwa ta'atu Allah wa ibadatuhu kokari akan abin da zai amfani bawa malam yace shine yi wa Allah biyayya da kuma bauta wa Allah idin nafi'u lahu huwa ta'atullahi wala shay'a anfa'u lahu min zalika domin abin da zai amfani bawa a duniyar sa da lahirar sa shine yayi wa Allah biyayya babu wani abin da zai amfanar da bawa sama da wannan fa kullu ma yusta'anu bihi ala ta'atillahi fa huwa ta'a duk abin da zaka yi amfani da shi ya taimaka maka wajen yi wa Allah da'a ta wannan shi ma da'a ce ga Allah to dukkan wata wasila wani abu da zaka yi amfani da shi ko wata hanya da zaka bi na kaga ka bauta wa Allah to wannan hanyar ma ita kanta bauta ce ga Allah wa in kana min jinsil mubah ko da kuwa abin yana daga cikin jinsin al-mubah abinda ubangiji ya halatta shi kun san akwai al-mubah abubuwan da ubangiji ya halatta ubangiji ya halatta maka ci da sha fa kulu shrabu ya halatta maka aure duk wannan yana daga cikin mubahat abubuwan da aka halatta maka sun kai amfani da wannan mubah din amma wajen da'a ga ubangiji to wannan mubah din shi ma zai juye saboda kyakkyawan niyya ya zama da'a ga Allah mutumin da zai ci abinci dan ya samu karfin kiyamun laili misali cika cikinsa saboda ya samu ya kiyamun laili cikin sauki kaga anan cika cikin nan ya haɗu da wata niyya ta ibada ita ce kiyamun laili sai shi ma ya zama ibada an gane ko mutumin da zai yi aure da niyyar kyankyasar zurriya ta kwarai wacce za ta taimaki addinin Allah wannan shi ma aikin asalinsa mu ba ne shi ne aure halal ne amma kuma tun da ya haɗu da wannan niyya sai ya zama ɗa'a ga ubangiji to haka dukkan mubahat suke mutum ne ya je kasuwa da niyyar ya yi kasuwanci ya samu wani abu na dukiya ya taimaki addinin Allah kaga wannan niyya ta haɗu da abin da yake asalinsa mubah ne to sai ya kasance mubah din nan ya zama da'a ga Allah bambanci a nan tsakanin ka yi abu na dan wani Allah wato kamar yanzu misali mubah din nan mun ce duk wanda ya yi shi tare da kyakkyawan niyya ya zama da'a ga Allah to amma mutum ya ci abin shi kawai don ya koshi ya yi bacci ya yi laifi bai laifi ba mu ba yayi daman an halatta masa cin ne dan ya kawar da yunwa mutum ya sha ruwa dan ya kawar da kishi mu ba yayi mutum ya motsa jikinsa dan ya samu lafiya ba dan ya jihadi ba dan ya rage teba kaga mu ba yayi ba dan idan ya bi har ne ya kama ba in an bi shi ya tsere kaga mu ba yayi ba a cewa ya laifi a yayi ne kawai dan dai ya kara samun lafiya mu ba mubah ya yayi ko ya tafi kasuwanci ya shiga neman kuɗi don ya samu ya gina gida mai kyau ya sai mota mai kyau shi ma a dama da shi kaga mu ba yayi ba wai laifi yayi ba amma kuma ba maganar lada a nan ya yi aikin sa ba dan Allah ba amma yana da zunubi ya ci dan ƙoshi ya sha dan ya kawar da kishi ya motsa jiki dan ya kawar da teɓa ya samu kuɗi dan a dama da shi kaga duk ba dan Allah yi ba amma yana da laifi yana da laifi ba da laifi ba ya da laifi ba fa dan Allah yi ba eh bai fa dan Allah ba ba ya da laifi saboda asalin abin da ban ba ne sabanin ibada ibada ita wannan an yi ta ne an asa sa ka yi ta ne daman dan Allah to idan ka shigo da wani abu da Allah ba a ciki to anan ubangiji sai watsar da ibadar baya santa sallah kana yin ta ne daman dan Allah dan ka samu ladan dan ubangiji ya ce aqimu salata annabi ya ce ku yi sallah shi yasa kake sallah to kaga anan in ka shigo da wani abu ce kai kiyamul lailin din nan tana taimakawa mutum ya dinga jin wato jikinsa ba a dama sai kake kiyamul layl kaga ba dan Allah kake yi kamar irin waɗanda a azumi za ga suna zuwa asham wai saboda cikin su ya saki ya ci ya ci ya ci sai ka in ba ba a zuwa asham din nan jikin mutum rauni yake sai gan shi a asham kaga ba dan Allah yake zuwa ba inda likita zai ce ai wannan ba zai amfane ka ba sai ya daina zuwa to kaga wannan ibada ce amma kuma ya shigar da wani abu ba dan Allah ba to wannan shi ne shirka da ubangiji yake cewa ana azna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ubangiji yace ni na fi dukkan wasu ababen tarayya wadatuwa ga barin shirka wanda duk zai wani aiki ya gwama wani tare da ni a cikin aikin sa sai in watsar da shi da aikin nasa duka to a a harkar ibada ana neman ikhlasi tsantsa ko amma da mutum zai je hajji fa kuma sai ya ga ana sai da wani abu da arha ya ga gwanjo sai ya kwaso ka za a samu alheri ba sai ya kwaso wani abu kaga ya shigo da wani abu na duniya ko bai shigo da shi ba to ya aikin hajjin sa ba da laifi eh ba da laifi da wannan dodo dodon kaya da ake yi wa ita rigima da to me yasa nan hajji ba ibada bace to me yasa ba da laifi eh saboda Allah ce laisa alaikum jinahun an tabtago fadlan min rabbikum ba ku da laifi dan kun nemi wata falala daga ubangiji wato ba laifi dan ka je haji sai kuma ka ga wani abu za a samu alheri a karkashin sa sai kai wada kwansa ka zo Najeriya sai ka sayar ka zuka kuɗi ka ninninka ka samu kazamar riba babu laifi wato abinda akwai ayyukan da za a fice za a yi su ibada ne amma a yayin da ake yin su ko bayan an gama kuma akan iya samun wani abu na duniya to wannan hukuncin su shine tun a farko kada ka nufi duniyar ka nufi Allah idan ka ci karo da wani abu na duniyar ba zai cutar da addinin ka ba an gane ko kamar hajji kada tun karan farko ka sa a ranka cewa kasuwanci zakka ba ka da haji in kawai ka shiga ribibin alhazai kawai tunaninka ka je ka ci kasuwar jidda wannan ba hajji ka je ba amma ka yi niyyar hajji din sannan kuma a cikin wannan ka sa a ranka in ka ci karo da wani abu wanda akwai tabis-tabis a ciki zaka saya to kaga anan shi abinda da ka shigo da shi na duniya ba shi ne asul ba shi taba ne wato ba shi ne tushen bare shi ne tushen shi ne aikin hajjin aikin hajji din nan sai ya reshe kuma reshen sai zama na duniya babu wani abu an fahimta kamar mutumin da zai fita jihadi ba an je jihadi sai aka samo ganima sai aka raba aka bashi ya tsalle ya yi laifi Bai laifi ba amma tun farko shi bai fita ba sai dan abin da za a samu a raba a bashi kawai shi wanda ya fitar da shi ba a daukar kalmar Allah ba to kaga wannan ya laifi domin ya saba wa man qatala li takuna llahi fa hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama wannan shi ya fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man gaza. wa lam yanu illa iqalan falahu ma nawa wanda duk ya fita yaki ba abin da yake niyya a cikin yakin nan sai yar ganimar da zai samu to wannan shi da ladan niyyarsa shi ne ladansa to kaga jihadi karan farko ka fita da niyyar ɗaukaka kalmar Allah shi ake bukata abinda za ka ci karo da shi kuma ko jihadin zai haifar na ganima wannan ko ba laifi ba ne don kayi marmarinta don kayi farin ciki da samunta an fahimta saboda haka ayyuka suke wanda yake mu ba shi asali ma an halatta maka shi ne ba wai an yi sa maka shi ne a sunan ibada ba to wannan dan kayi dan neman duniya ba dan Allah ba wannan ba a cewa kayi laifi amma da za ka yi shi dan Allah ko dan ya taimake ka ka bi addinin Allah ka yi wata ibada to sai ya juye ya zama ibada shi kansa shine abin da ibnu taymiya ne yake faɗa ku kullu ma yusta'anu bihi ala ta'ati fa huwa ta'a wa in kana min jinsil mubah duk abinda zai taimaka maka akan yi wa Allah da'a to wannan abin shi ma da'a ne ko da kuwa yana daga cikin jinsin abinda asalinsa mu ba mubah halal ne qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتاة في الحديث الصحيح أشكي ولا حديث صحيح لسعد لسعد ابن أبي وقاص النبي يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك في في امرأتك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وسعد ابن أبي وقاص يأتي إنك كي لن تنفق نفقة baka ciyar da wata ciyarwa ba tabtaji biha wajh Allah da kai ta dan Allah illa zatta biha darajatan wa rif'a face ka ƙara samun daraja matsayi da ɗaukaka a gurin Allah hatta luqmata allati tadawaha fi fi imra'atik hatta lomar da zaka sanya ta a bakin matarka in har kayi wannan dan Allah kaga mubah ne amma idan kayi shi dan Allah to ubangiji zai ƙara ɗaukaka darajar ka da wannan ka samu ka samu martaba a gurin Allah to wannan shine abinda ibnu taymiya yake cewa za mu dakata a nan saboda bayanin da zai shiga nan gaba yana buƙatar mu masa shimfiɗa mu masa bayani ta yadda zai fahimtu ga masu ga masu sauraro wa الله ala على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم bismillahir rahmanir الرحيم. Ah, da farko kafin mu fara karanta tambayoyi ah, na san da dama daga cikin uwa waɗanda suke bin karatun nan sun yi ta tambaya dangane da littafin da ake karantawa ta yaya za a yi a same shi kuma mun yi ta kokarin a same shi tun da wuri tun ma karatun bai yi nisa haka ba to amma saboda wasu matsaloli da suka gito abin bai faru bai samu ba qadrullahi wa ma sha'a fa'al sai yanzu ne muka samu an bayar da shi bayan an gama aiki a kansa an ba da shi ga masu bugawa kuma kusan aikin ya zo karshe bi iznillahi bi iznillah yadda suka yi mana alkawari sati mai zuwa zai kasance a hannun mutane bi iznillah a sannan a wasu yan uwa sun ba da shawara akan cewa littafin ma da za a sa nan gaba bayan an gama wannan ya kamata a yi tanadin sa tun da wuri ya kasance a hannun masu bibiyar karatun tun kafin lokacin sa ya zo don haka insha Allah shi ma wannan muna nan za mu fara aiki a kansa kafin a gama wannan shi kuma ya zama a ƙasa wasu ma watakila har sun fara karanta shi wasu ma har sun sauke kuma da izinin Allah zai kasance shi ma littafi ne na Ibn Taymiyyah mun dinga karatun Ibn Taymiyyah ba ji ba gani wannan kuma ya ce wai tambayar ta ita ce don Allah malam wai mutum ya kirawo mai sunan babansa haram ne ko ku babu laifi idan ka ce haram ne to akwai aya ko hadisi da ta hana babu aya babu hadisi da ta ce da ka kira mai sunan babanka kai za ka ji daɗi ma a ce sunansa dai da sunan mahaifinka wata al'ada ce tamu sai a sa wa yaro sunan mahaifi amma kuma sai a kiran sunan sai sunan ma ya ɓace kuma wai an sa masa sunan ne don kada a manta da mai sunan amma kuma an daina faɗa sunan saura kaga bai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba sahabbai ba sa wannan sai ga mutum sunansa sunan babansa sunansa da sunan babansa duk ma daya to kaga irin wannan ya za a yi sai ga sunansa da sunan babansa wani ma sai ka samu cikin magabata da sunansa da sunan babansa da kakansa duk abu ɗaya Wannan yace ya halatta ka je ga mutumin da kake ganin ya fi ka yawan ibada a zahiri sai ka ce da shi ya taya ka addu'a akan wata rashin lafiya da take tare da kai ya halatta ba wai sai ya fi ka rashin ibada ba ko ka fi shi rashin ko ka afuwan ba wai sai ya fi ka ibada ba ko ka fi shi ibada babu wani abu ai ba sharadi bane dan ka fi shi ibada kuma a karbi addu'ar ka <laughs> a karbar tashi ba wai abun ba wai rashin ibada ba wai yawan ibada bace wasu na daukan karbar addu'a yawan ibada ce ba yawan ibada bace sai zama wani yana da yawan ibada din kuma ya ta addu'ar ya ta addu'ar ya ta addu'ar shiru wani ko ba da yawan ibada din ubangiji ya bashi wannan wannan damar sai addu'a din waɗancan sahabbai da aka faɗa irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su anas ibn nadr irin su albara ai ba wai sun fi yadda abubakar da waye da wai ibada ba amma ubangiji su ya ba su wannan karamar a hannunsu su da wannan ya so karrama su ba wannan shi yake nuna sun fi sauran ba kuma ba wannan ya nuna ba an sa a sauran ba amma su abin ya fito a zahiri tattare da su kamar a cikin tabi'ai ga wasu daga cikin tabi'ai kamar irin su alqama Ibn waqqas irin su al-hasan al-basri irin su muhammad ibn sirin daga sun daga addu'a sun hannu sun yi addu'a sai a karba har wasu daga cikin su iyayensu sukan hana su su yi rika saurin yin addu'a saboda addu'a su ba ta cika faduwa ba ba wai dan sun fi sauran malaman zamanin su ba ko masu ibadar zamanin su a'a wannan wata karama ce ubangiji ya so ya gudanar a hannun su me yasa ibnu taymiya yake lalata cewa in ka samu wannan karamar kada ka yi amfani da ita inda bai dace ba kada ka yi wa wani addu'a mummuna tare da cewa bai dace kai masa ba in ka haka ka yi amfani da addu'ar inda ba mahallinta ba kaga ashe kenan ba wai magana ce ta wanda zai yi addu'a a karba yafi kowa yafi kowa bautar Allah ba ko yafi kowa soyuwa gurin Allah ta yi ma a same shi da wasu laifuffuka saboda haka ba sharadi bane sai ka sai ya fi ka ibada sannan ka ce ya ko da kai ma ka fi shi ibadar dan baka san matsayin da yake da shi a gurin Allah ba ya yi wani abu abu ya yi wa Allah wani abu wanda ubangiji ya bashi wannan karama a dalilin wannan abu ubangiji ya ɗaukaka shi wannan matsayi to shi kuma wanda ai masa cikakken bayani game da sifofin mai ruqiya cikakken bayani to kaga in cikakken bayani yake so sai ya hakuri gaba ta biyo ta kai mu kuma insha Allah za mu yi cikakken bayani a karatu muke yi na tauhidi kuma kada ku yi mamaki, wani abu ya zo irin wannan to a lokacin sai mu shimfiɗa bayani da hujja in kuma yana so a ansa masa tambaya kamar da an samu kowa to sai ya haƙuri da cikakken bayanin da ya nema haka yan maganganu a takaice akan rukuya mun shayin sa a wannan majalisin illa iyaka shi yana so ne a yi fiye da yadda aka yi a baya to kaga wanda yana buƙatar darasi mai zaman kansa to wannan shi kuma yana dai magana ne akan cewa shekararsa goma da yin aure amma Allah bai bashi haihuwa ba ya je asibiti an ce masa ba zai haihu ba to shin zai rabu da matarsa ne domin ta matsa masa cewa ya rabu da ita domin rashin haihuwarsa ko kuma addu'a zai nema to ai daman addu'a na san yana yi ba na jin zai shekara goma har yanzu bai fara addu'ar ba asibiti dai kawai ne addu'a kam yana yi sai dai kawai ya ƙara ƙaimi akan addu'a din nan kuma ubangiji wani lokaci yakan jarabu bawansa akwai wanda zai shekara ashirin ba ba ɗa kuma daga baya kaga an ta samun hayayyafa din don ana samun wannan a iya cewa kuma ba zai haihu ba kuma daga bayan ya haihu duk abubuwa ne a hannun ubangiji suke ubangiji yana yin abin da ya so galibi irin wannan wasu matan sukan yi haƙuri amma wasu sautari ba za su ba sa haƙuri akan mijin su ya zan baya haihuwa kuma su ci gaba da zama da shi kamar yadda shi ma namijin duk matar ta zan ba haihuwa abin da zai iya mata shine je mata kishiya shi ne mafi karancin abin da zai iya mata wani wanda baya da tsoron Allah daga lokacin da ya mata kishiya kishiya ta fara haihuwa to zai ci gaba da wulakanta ta in ta ga dama ta zauna in ta ga dama ga kofa nan a to irin wannan tana faruwa daga bangarorin guda biyu amma akan samu kuma a wasu lokuta a yi haƙuri da juna ko shi ya yi haƙuri da ita in ba ta haihuwa ko ita ta yi haƙuri da shi in ba ya haihuwa har lokacin da Allah zai kawo haihuwar a shar'ance tana da haƙƙin ta nemi saki domin wannan wani abu ne wanda zai cutar da ita a rayuwarta a zahiri tana da dama ta ce a bata takarda wannan ba laifi ta yi wa Allah ba amma in ta yi haƙuri ubangiji zai bata ladan haƙuri annabi ibrahim alaihi salam shekara nawa yayi kafin ya fara haihuwa har sai da matarsa ta tsufa har ta fidda rai ma za ta haihu mushara ta zo masa kuma cewa zai haihu kuma gashi ya haifi annabawa waɗanda suka zama abin koyi a tarihin a tarihin da tarihin duniya duka wannan kuma yace mutum ne ake bin sa azumin ramadan saboda rashin lafiya da ta dame shi ta ulcer har azumin ya wuce bai rama ba kuma gashi yanzu ba zai iya ramawa ba dan wannan cutar tana nan tare da shi in ya rama ya azumin cutar za ta dawo masa sannan kuma ba zai iya ciyarwa ba to wai yaya zai yi to yaya zai yi kuwa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba zai iya azumi ba zai iya ciyarwa ba shikenan sai ya ciyar da kansa akalla shay abin da ya samu ya ci shi da matarsa babu komai kamar balaraban da ya sadu da matarsa a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ce je ya kafara ce shi ya je ya kafara da azumi ce wani azumi ba azumin ne ya jawo masa haka ba ko ba ce eh, ne talatin ba ya kata yi bare 60 aka ce to ya je ya ya yanta baiwa ya ce ina zai samu kuɗi yanta baiwa shi fa talaka ne fituk aka ce to je ciyar da miskini sittin ya ce to ai shi duk a unguwarsu ma ba wanda ya kai shi talauci haka in ana neman wanda ya kowa maskana aka same shi to an kure annabi ya shiga gida ya kawo masa dabino ya ce to gashi ka je ka je ya ce to ayya rasulullah na fi kowa talauci wa zan ba kuma annabi ya yi dariya ya fita batunsa ma'ana ya je ya cinye wanda baya da komai sai garin rogo ai biski ne ne fitin yaushe za ka ce masa sai shikenan babu komai abin ya fada a kansa Allah ta fattakullaha mastata'tu ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon ku. yadda za ku iya in har ya zama mutum bai da istifa'a babu istifa'a tare da shi to shikenan wannan aikin ya sare da kansa al istifa'atu shar'iyya ta sha bamban da al istifa'atu hissiyya akwai al istifa'a al hissiyya al istifa'a al hissiyya ubangiji ya baka dama amma dama ta zahiri wannan damar kuma ba ita ba lalle ta zama ita ce damar da shari'a take magana rashin lafiyar nan za ta karu saboda ciwon zai karu ko ba zai warke da wuri ba kaga zai iya yin alwalar ba ba zai iya ba akwai istita'a his ba daidai yake da wanda ya rasa ruwan ba gaba daya kaga wanda ya rasa ruwa gaba daya ba ya da ba istita'ar gaba daya amma nan shi da ruwan da komai kuma zai iya alwala amma kuma zai iya wato alwala za ta jawo ciwon ya dade bai warke ba kaga nan ya rasa istifa'a shar'iyya duk da cewa akwai istifa'a ma'anar abin na hissiya ko mutumin da baya da lafiya amma kuma zai iya miƙewa tsaye in zai yi sallah sai dai zai wahala zai iya miƙewa kamar sa masa zai miƙe a yi sallar da shi amma kuma zai wahala kaga wannan yana da istifa'a hissiya amma baya da ita shar'iyya ce to a shar'ance an maka da baka dama don da za ka iya miƙewar amma tun da da wahala salli ka'idan sai kai sallah a zaune to kaga istita'a shar'iyya ta sha bamban da istita'a hissiya saboda ka koda yana da garin kwaki garin kwakin da zai iya bada shi amma kuma fa ka dubi yanayinsa mutumin da ba abin da ya mallaka sai garin kwaki kaga ba da istita'a shar'iyya koda yana da ita hissiya akwai hadisin da yake magana akan lokacin da ya kamata a yi wa yaro kaciya a babu wani hadisi da ya kayyade shekaru da aka ce sai yaro ya kai ko yau aka haifi yaro dan an masa kaciya ba a laifi ba in kuma an jinkirta ba a yi laifi ba sai dai kaka jinkirta ka bashi sai ya balaga ka cuce shi sai kuma ya ce akwai macen da ba ta idda a shari'a ni ban san ta ba wallahi inda idda ta hau kanta to da ba za ta yi ba sai dai inda ba idda ba ta hau kanta ba to waɗannan su ne tambayoyi da muka samu a ah, dan karshe za mu yi addu'a ga dan uwa malam Hassan da ya riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya alkinta bayansa Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matta'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأوسع مدخلهم وأكرم نزلهم إنك يا أكرم الأكرمين اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفرنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين